Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. da sauran masoya birnin zama na lafiya birnin masoya birnin zato da tambaya birnin masoya hadari ciki da wallakiya da buga gani abin haushi da na dariya ka gani abin da na dariya ke nake gani nan ki sana sauyawa komai na gani nan ki yake zamtowa gare ni kin zama mudubin dubawa me za ni yi kuka ko kuwa dariya ganin masoya birnin zama na lafiya kullum masoya birnin zato da tambaya birnin masoya a ciki mikiya da kuka gani abin da na dariya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na san yana an tashi lafiya. Lafiya kalo malama Grace ya aka yi hutun karshen mako kuma aka shigo karshen mako. Lafiya lau ai nake nace yau ina cewa me ya ɗauki hankalinka a Amurka ne me ya ɗauki hankali na a duniya zan gaya muka. To malama Grace muna jiki. <laughs> <laughs> to yan watanni da suka shige hmm. muke muka ba da labarin wannan wanda da dama na san sun ga labarin ko kuma sun ji labarin wannan hamshakin attajirin kasar asiya mutum mafi arziki a kasar asiya zan ce dan autan shi kenan shi da ya rage bai aure ba hmm. shine zai aure to ba to eh, eh, na sanyin na Mm. tun yaushe aka fara wannan buki na farko dai wai na alkawali ko kuma bari ce a hausance na gani ina so mm, i see i love yawa <laughs> yawa i see i love eh. na i see i love su mm. gate ne su su shugaban facebook ne su manya-manyan dai hamshakan waɗanda masu kuɗin duniya haka su suka halarci wannan sai wancan bikin sai aka gayyaci rihanna ta yi mm. ita ce mawaƙiyar da aka fita ta mawaƙiyar da aka gayyata ta mm. waƙoƙi eh, ko da minti talatin ne aka ce aka biya ta dala miliyan hudu wai wai wai wai aka biya ta dala miliyan shida eh, eh, na sanyi na Shi wannan mai auren lokacin da eh. kanwace za ta yi aure Beyonce ya aka gayyace ta ta yi waka ita lokacin aka biya ta miliyan hudu a wancan lokacin. To ita ita Rihanna da aka gayyace ta sai aka biya ta miliyan shida. To na san yana a wannan shekaran jiya sai aka mm. sake domin su suna in za a yi auren za a yi kwanaki shida. To tun da mm. aka yi wancan bikin dai yau a wannan biki na miliyoyi kaza gobe a wannan miliyoyi na mm. kaza to a cikin wannan makon a ƙarshen makon nan ake yin auren ko to sai aka aka gayyaci Justin Bieber shine aka gayyace shi waka to shi kuma <laughs> na yi da tambaye ni nawa aka biya shi nawa aka biya shi malam agri miliyan goma dala miliyan goma wai wato dai dala miliyan goma wato malam agri eh. ni fahimta ta kawai kudin yayi musu yawa ne har sun rasa ma yanda za su yi da shi a'a na ce maka ana ma magana ai lokacin da aka gayyaci Riyana nan ta waƙoƙin minti talatin aka biya ta miliyan shida din nan. Eh. Mutane sun yi ta cewa su a ƙasar indiya ana fama da talauci da kaza kaza amma mutumin yana da irin maƙudan kuɗi din nan. Ana wasan kuɗi haka wai ba zai iya inganta rayuwar talakawa da suke ke. Ana ta to miliyan shida kenan to yau an yi miliyan goma. To na <laughs> hakikanta cewa lokacin da wanda za a gayyata an faɗi mutane biyu da ake tunanin kila su za a gayyata su waka a wurin to ana cewa idan waɗanda za a gayyata nan wanda za a gayyata nan tun da aka biya daga miliyan hudu aka koma shida aka koma goma to kila sai an biya su miliyan ishirin. malama garis allah ya kyauta haka kawai za mu ce mu. <laughs> to bari mu isar da sakon taya murna ga aure wanda ba irin wancan na indiyawa ba su shi kan malama grace <laughs> yawwa muna taya murna ga alhaji wato iyalan alhaji tijjani ahmad uba saboda daurin auren wato yarsu a maimunatu ahmad uba wadda aka fi sani da hajjo da kuma ma wato mai gidanta ko kuma angonta wato izul arab muhammad ismail wato wannan auren dai malama grace za a ɗaura shi ne a yau 13 ga watan yulin shekara ta 2024 da karfe 11 na rana kenan a masallacin sa'ad bin zaid ko kuma gidan alhaji yusuf da ke aminu kano way amma dai ba a sa sunan gari ba ko gidan dutse ne ko oh. ina ne eh to da fatan dai allah ya ba su zaman lafiya kuma Allah waɗanda suka san ango da amaryan sun san inda za a yi a kware da gaske sun san inda za a yi sannan kila kuma dan an an rage ne saboda irin waɗanda <laughs> suna jira su ji sadarwa su dauke tsinken tsokace irin <laughs> to malama gidan sai kuma wato taya murna ga iyalan alhaji abubakar a baban faral da alhaji imran tofa bisa ga su kuma auren 'ya'yansu da za a yi suraj abubakar gagin da kuma fatima imran shi ma wanda za a yi shi a yau asabar dinnan wato babban masallacin birnin kumasi na kasar ghana da karfe goma na safe a dare da fatan Allah shi bada ikon zuwa kuma Allah shi bada a zuriya ɗaya ba. To malama gare sai kuma wannan saƙon taya murna ga auren da za a ɗaura na Firdausi Umar Aliyu da angon ta Musa Abubakar Hassan wanda shi kuma za a ɗaura shi ranar Juma'a in Allah ya kai mana rai tara ga watan wato Muharram wato daidai da ranar 26 ga watan Yulin shekarar nan ta 2024 wato da karfe biyu na rana wanda za a yi shi a babban masallacin Juma'a na damau da ke karamar hukumar mulkin kubau ta jihar kaduna da fatan allah makonni biyu kenan masu zuwa makonni biyu kenan masu zuwa wai mai zurhin ido kenan ah, malama mai zurhin ido kenan mai eh. zurhin ido <laughs> to sai dai wannan shi kuma wato wannan juma'ar mai zuwa ne ah, muna taya murna ga hajiya safiya rabi'u ah, wadda ita kuma za a daura auren wato 'ya'yansu ko kuma bikin auren 'ya'yansu Saifuddin da kuma Hauwa wanda za a yi shi kuma ranar Juma'an nan za a yi kamar da muka faɗa 19 ga watan Yuli da karfe uku na yamma a wato Luxurian Event Center da ke titin Gidado a unguwar Nasarawa GRA ta jihar Kano. da fatan Allah ya bada ikon zuwa kuma Allah ya bada zuriya ɗayi baya kuma albarkaci waɗannan aure-auren raken. To amin sun amin aka ce ana aure ana haihuwa ana kuma barin wannan duniya. Haka. To bari mu miƙa saƙon ta'aziya ga iyalan Reverend Injiniya Daniel Kamfe Makfu wanda Allah ya rasuwa za a kuma yi jana'izarsa gobe Asabar da ƙarfe goma na safe bayan an yi addu'o'in raka gawa a ekwa good news bukuru da ke garin jos sai kuma gaisuwar ta'aziya ga iyalan ungo laraba dauda wadda ita ma allah ya marasuwa za a yi jana'iza ta ita ma mai zurfin idan kenan mako mai zuwa hmm. bayan an yi addu'o'i ranar juma'a za a kuma yi ta ranar asabar a mai zuwa da karfe tara na safe za a yi jana'izar ta ce ita kuma a garin a kokin lcc Maganda bayan makarantar 'yan mata mayakan sama ta 'yan mata a garin jos to allah ji kan mamatan allah kuma ya kyautata namu karshen To amin su amin malama Grace to bari kuma har yanzu kamar yadda muka ce mu miƙa gaisuwar ta'aziyya wato sada zumunci ne da kuma ta'aziyya ta rasuwar alhaji usman tuifur habubakar bello zuwa ga matarsa malama fatuma a unguwar botoi da ke birnin accra da hajiya zainab bello da hajiya balkisu ho da hajiya hawan baba da hajiya ladi kaduna rafin guza hayin na iya da hajiya hawaruga da kuma hajiya aminatu siddu amurka sai hajiya rahama umar sanda amurka da malama zainab ainin amurka da hajiya nafisa uk da alhaji ali german da alhaji garba spain da alhaji jafar bello belgium da abdurrahman bello amurka da alhaji aljumma bote Akra, da alhaji ali siddo belgium da alhaji burema bello bote Akra, da kuma alhaji ilyasu bello bote accra da alhaji nura baban nura accra da sai kuma 'ya'yansa ahmad rufa'i tufa amurka da yusuf tifo Botway a Accra da kuma Samira Tuifu Amurka da Imran Tuifu Botway Accra. da iyalan gidan marigayi alhaji bello da ke bote da kuma ya hajiya hassana ya to karamar hukumar mulkin yabo da ke jihar sokoto to bari kuma mu a rufe wannan babin gaishe-gaishen da waɗannan gaishe-gaishe da suka hada da haɗabi mai kwamfuta mai yama sai Ahmed Ladan Girkau da Comrade Ilyas Yakubu Digawa sai Ibrahim mai wankin hula a Kimba sai Yahaya Dano Azare da Isa Jika mai saje sai Aminu likitan dabbobi birnin Malam da Nura Abubakar gidan Abba da Zaki Sudangi Zomawa sai Kabiru Abubakar Bulayanki da Rilwanu Sa'idu Gayari. sai ashiru usman sabuwar gwaram duk garuruwan ku ne nan na sanyin na kwarai da gaske <laughs> da sani ashura ashe duk kila ba ka san mutanen da sani ashura mai goro mm. sai nazifi ibrahim rugan malam daga ƙarshe muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga umaru makeri kasuwar jiga da fatar an tashi lafiya To amin sun amin malama a nima na gaida wanda ke kin murguɗe sunan shi Kabiru a bulan yaki bula bula bula kuma na san dai na kuma san ba za ki taɓa manta da bula wannan kin ci bula a nan Amurka na ka miki bula <laughs> wato wato bula abinci ne bulan kuma suna ne a shi a gari ne ai bulan yake kuma tsakaninsa da ƙauyen mu malama Grace ko da kafa ma sai ka je daga sanyin nan zuwa bulan yake da kafa eh. ko su ne ko su ne suka fara bulan nan ne ba su suka fara yin bula ba sunan dai garin ne ni ban san yadda ya samu dangantaka da bula ba eh, amma dai zamu tambayi malam Kabiru Allah sai mun mu tarihin bulan yakin nan. A gaskiya don haka Malam Kabiru yana ji mu Malam Kabiru in ka sai ka gaya mana menene dangantakar garin da kuma bula tunda Malam a nan Amurka. Ta <laughs> <laughs> na na Na'am. <laughs> To na san yana yau ma mun yi bako. Na'am Malama Grace, lalle kamar yadda muka yi wa masu sauraron mu matashiya eh, Allah yadda yau za mu wato kawo musu tattaunawar da muka yi da babban mu wato wani ɗaya daga cikin masu ba da gudunmawa ga sha'anin harshen Hausa musamman bangaren nishaɗantarwa wato Nazifi Asnanik. To mun dace baraka wakilin baraka Bashir a birnin Kano ta yi hira da shi sabili da haka aka ce waka a baki mai ita ta fi daɗi ga baraka da bakon nata. Assalamu alaikum sunana Nazifi Abdulsalam Yusuf kamar yadda aka fi sani amma an fi sani na da Nazifa Asnanik kuma ni mawaki ne ni yes of course mawaki ne ni an sanna a waka amma kuma ina yin producing films ni na yi producing films kamar irin su dan marayan zaki dakin amarya da sauransu currently kuma <clears throat> ni nake shirya labari na series da Aminu Sera yake directing na kamfanin Sera Movies. A waka eh to na fara waka ne tun rubutu na fara gaskiya ba rerawa ba. Daga baya kuma na zo na fara rerawa a bisa shawarwari na abokai na cewa oke. kai ma ka gwada ka gani ko za ka iya kuma na gwada Allah da ikonsa kuma mutane suka karɓa. gaskiya dai ko da fara rubutun waka ta tunda ita ce wacce zan ce na iya lissafa shekaru na cikin film industry shine uh, ba na mantawa na fara rubutun waka tun wajen 2005 kuma a wannan lokacin shine kuma matakin farko da na fara shiga film industry. Gizo farin duba sara'u ki zo ki zo in duba iya sanina iya sanina ban san a yau ina take ba sara'u zuhura ce ake ta nema sara'u ke ce yau ake ta nema ki zo ki zo zahara ki zo sarauniya me kike so kwanan nan wata wakar ta halitta ta ta mamaye yanayi gizo gizo a kan me aka yi sai ta hankalin ta ma ta ce shekara 2020 fara harka ta waka kawo yanzu wani irin alfanu aka yadda irin ƙarfi a a duk abin da aka ce akwai <clears throat> nasara a cikinsa tabbas akwai akasin haka alhamdulillah ni kullum abin da nake faɗa nasara ta da harka irin ta sana'a ta waka Kofin shi shine ina alfahari da in ga an san nazifi ba a cikin gida a kano ba ba a nigeria ba outside of nigeria in ga an ce nazifi to mutum yana da wata daraja wadda idan ni na gan shi kuma na ji cewa yana sona ina jin daɗi sosai ina kuma alfahari da wannan so dubban mutane zaka ji suna nazifi nazifi to na gode wa Allah da wannan ita ce gaskiya nasarar da bana iya manta da ita akasin haka kuma dama wannan duk mutumin da ya samu wata nasara ba ka samu za ka iya sanin ka da masoya anan wajen wani kuma kaga har kodan sikau shi kuma baka yi mishi ba ko kuma abin da kake baye masa so wannan ba wai ina jin wannan bane kawai sai dai wani lokacin in na kalli wanda muke yare ɗaya na ji cewa shi yana ganin cewa abin da muke yi kamar ba wani abu ne wanda muke ciyar da kanmu ko kuma muke da alfanar da kanmu ba to sai in ga to wannan kamar ya sace mana gwiwa bai kara mana karfin gwiwa ba to wannan gaskiya shine kalubalen da zan ce kullum ina ta akwasin da shi kuma sai dai mu ce kawai Allah ya gane da mu gaba ɗaya kuma Allah ya samu dace ita kuma wakar halitta yes na yi waka na halitta don ina kowa ya sani waka ta halitta da na yi ina daɗewa na zifi na daɗewa bai yi waka ba gaskiya kuma Allah da ikonsa na zo na ɗauko rubutun wannan wakar mutane sun ji ni na zo a bayar da suka saba jina ba don gaskiya ba na hawa tempo mai gudu ina dan hawa ka ina dan yin waka a hankali ka ho mu zauna ba baba sai wata rana a hankali sai kuma wannan karan aka je ina ta yabon wata ina yi so na duba ne kawai na ga cewa oke yanayin 'yan wannan lokacin ga yanayin irin rubutun da suke so so shi sa na kirkiri ita wannan waka ta halitta dan kusan ba sunan ba ya fara hawa kai ba kawai na yi rubutun wakan ne daga baya kuma sai na zo na sa wannan sunan halitta din Allah da ikonsa kuma sai ta karɓo a hannun wato masu sauraro har ma hannun abokan aiki wanda suka ringa taya ni muna promoting din wakar. Duba Allahu ya halitta, Rabi ya yi halitta, halitta, masoyiyata, ina na ganta, ina ta so in faɗa muku na rasa ya na kwatanta. Halitta, Allah ya yi halitta, da duba duba da Allah duba tsarinta, ma'ana na ce a kallon sai gata a ina wata umbata da ta yi magana ta ji taushin sautinta wai tana ina ne waye zai nuna ta halitta Allah ya yi halitta To sai dai an kwaro hira na sanyin da. <laughs> Saboda karancin lokaci nan zamu abin nan zamu dan dasa aya amma masu sauraron mu sai su biyo mu domin jin shin ya ta kaya a tattaunawar da muka yi da Nazifi Asmani. Alkawali alkawali. kaya ne. To kada ku bari a baku labari na sanyin da ka bi ni bashin labari makon da ya wuce zan ba labari kenan sai sai lokaci ya halin nashi. Kwarai da gaske. Sabili da haka <laughs> ba zan fasa ba. <laughs> To ba babarbare ne yake talla biredi a birni ta yi kaji matsala yawwa to shi kenan shi kasan in kana tafiya duk matafi ya sani idan ka je inda mota ta tsaya ko da tasha ce ko kuma mahaɗa ce duk da inda gefen tituna nan cikin gari ɗina za ka samu masu saye da sai da abubuwa daga kama daga su gyaɗa ne su goro ne su lemu ne musamman dai biredi matafiya an san su da a tasha da sayan biredi sosai shi kenan wannan yana yana talla biredin a kasuwan nan akwai gidan mai mm. so yana kan hanya kenan sai ya hangi mota ta yi kwana an ajiye sai ya tafi ashe shi yana tsammani fasinjoji ne a ciki so ya rugo tagogi a buɗe hmm. ya ce a sai biredi a sai biredi bai je abinda sai ya mika biredi sai ya ji an karba sai sake daga biredi sai ya mika sai ji an karba ya daga biredi ya mika ta taga kawai shi yana ta zarar biredi yana mika baya ganin da karba ya da guda hudu yana jira a bada kuɗi <laughs> yana jira a bada kuɗi sai ya mika hannu ya ce to a bashi kuɗin tukunda kafin ya sake mikowa buredi yana karewa eh. ya leka ya ce kuɗi nake jira malam kudi nake jira malam ya ji shuru da ya leka kawai sai ga ashe awaki ne a cikin mota yake tafi kamar buredi suna saya suna saya ma kuɗi suna cinyewa <laughs> lalle ba barbare <laughs> lalle wannan ba barbare ya ya kama eh, <laughs> ni kan da eh, ni kan da wanda eh, abu sai ba barbare ko magubiri a to a ce a kila kila ba fullata ne ya aiko da labarin ah. yace yace a ce wai ana cewa to ga bare bari masu waye masu hikima masu ma neman eh kawai kana kawai kawai kai ta ka biredi kai baka tsaya ga ba ba ka ba wai kai kawai kawai shikenan kawai sai da in ya daga daga ka kawai sai ya miƙa ai to shikenan an ja kawai ai ko ya ciniki gani ya <laughs> samu kasuwa gobe ya samu kasuwa gobe ya kuma kuma <laughs> to shi kenan aka kace na ga malama jini na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin lafiya za da kina a haka balle in zaki rinka da murya